la muhammadu ya takaice ni ɗan nan ya takaice ni lillahi baba kuɗin mutane daga kawo mun kuɗin in ajiye kuɗin sadakin yarinya za a kai kaje ka dare ka rana ka kwashe Kuɗi na sadakin yarinya da aka bani ajiya kai ka ɗauka? mom ni ne na ɗauke su saboda me zaka ɗauka musu kuɗi, ajiya ka bani tambayar ka nake yi to mom ina da wani dogaro guda daya ke kika jiya min daɗi kika ɗauke ni daga ƙasar nan kika kai ni wata ƙasa saɓanin ƙasar mu na je na ga yadda ake abubuwa na jin daɗin rayuwa wai za ta canja kuma daga baya kin san ba za ki iya rike ni ba ki min katankata na mutuwar gaban almuri yanzu mam ai haka ba zai yiwu ba in zo abu ya zama mu hutun jaki da kaya in yi magaruba jaki ba zai yiwu ba mam oh! iskanci ni kake gaya wannan magana? A matsayina na uwarka da na haife ka? Sakamakon da za ka min kenan? Au haka turan take? Ba dai zagi na kake ba. Kuma ba tarbi kika gani a hannu. Ya kyau. cuce ni da bayan da zan yau da kasa na ji kunya to ta Allah ba taka ba tunda kuma ka tsiro da wannan halin na ɗauke ɗauke halin gafiyoyi da ɓeraye to ka ta in ƙara ganin ka a bangare na ka tsaya iya matsayin ka in tsaya iya matsayina wallahi na gaya maka za ka yi mamakin hukuncin da zan ɗauka a kanka baba na gaya maka ka ji ko to na gode ɗan duniya ɗan duniya ɗan duniya wato abin da ya sa ce ka zo a kan zancen daɗin nan da ya wani na fara maka a kan yaron bala to shi magana bala eh. to a ɗauki bala a ce a kai shi wajen madina a koyar da shi hankali mu samu sauƙi mu samu zaman lafiya ita ce yasa da ce abin da yasa ce ka zo kenan mu gama magana da kai a'a maganar bala fa ka san yadda suke da hajiya shin ko hajiya za ta bari ai wannan ka fa san inda ya shagwabe fa a hannun hajiya ah, Wa ya ce da kai ai yanzu ta sako yanzu in ta samu cewa wani ne ya je ya kai shi ita za ta iya bada wani abu hajiyar ta ka sani bane yaron nan sai da ya samu bulala ya zane hajiya wannan karan Haji yadda kanta ya dake ta aya hajiya ta yi kuka hmm, to tun da ta ji wannan yaron nan har ya kai haka ta eh to lalle ya kamata a dau mataki a kansa kwakwara to matakin kenan fa a hannunka Ni yadda za a yi a zo a tafi da shi din ya za ka yi kenan wajen tafiya da shi a inda wannan ne kaka samu matsala yaya ni zan shirya waɗanda za su zo ko yana bacci ne su ɗaure shi su tafi da shi duk abin da za su yi masa su sun san yadda za su yi masa su dama aikin su kenan in yaro ya gagara su su maganta shi su yi maganin sa to in dai wannan ne matsala yaya na karka da mu in Allah ya yarda komai komai yayi daidai to kaga wannan ke idan muka haka aka kai yaron aka daure shi aka samu lafiya da shi ta fuskar shi kaga yayi daidai eh. kuma mutane da sun zo su yi mana magana tun da mun ce mun kuma su wannan gurin ta me za ka je kai magana a kan shi ba za ka yi ai sai ka bari bare da tun da ni ne yau ina gaya miki kin ga wannan abu kuma ba ta jin daɗi ya kamata ki koma gida ranta yana gabaci ba sai ka biyo ni hannan kada min da su da ma shirye-shiryen koma a gida nake kalle ka yi ai ya kamata ki koma saboda umaran ta yana ta baci wallahi kai dai ba addu'a kake min ba eh mana to amma ai kowa ya ci tuwo da nimiya ya sha kuma duk mutumin da imin sai ne masa kin san da cewa akwai alkawari tsakaninmu ko ko kuma kin san kin ci na ko to shine nake tunanin shin kina ganin kin ci kuɗin banza ne ko kuma kina ganin a'a kin ci kuɗin asararre ne ko kuma a kin ɗauka ni bariki na ni kin ɗauke ni duro ne ko ka zobo o ko gatari to shikenan duk ba ma wannan ba to ki reza ko to bari in gaya miki adda takofi gariyo matse fata allura fatanya gatari din na wuce su ba ma wai ke reza ba ni kwangirin jirgi ne kat kare magana kai kuma da Allah ina da tambaya a kanka kai da kake bintama baka san yarinyar manya bace ba baka san shan alewa sai koshashe ba baka san sai an koshi ake shan alewa ba kuma ko yaro ya san mijin uwarsa shin kai da za ka yi karo da ni ka bi kayana a garin nan waye babanka shin in ma akwai uban wani iri ne ka san akwai gida akwai muna gida akwai mutsuguni a gida kuke ko a matsuguni kai dan duniya a yakin taba to ka sawa bakin ka musilla mu mun san darajar iyayenmu in kai baka sani ba ya aka yi kanina ne eh menene kanina to duk ba bincike nake ba ko kaninki ne ko wanki ne ko ubanki ne to ko kanin uwarki ne ko tare suke da uwarki oho ko uwarki ce ta baki dama ki kula shi mhm. kai ma baka ban naka iyayen ban ka zagi na ai ba za su dame ni ba domin na fi su muhimmanci a wurin to kin san dai akwai alƙawari ko alƙawarin mu da ke kin san shi kuma ranar wanka ba a boyen cibiya kin sani ko ina abin da kika karba nake so a daya da shi tunda ba a dashe na zuba ba bare in zaci in wata yi zan dauka ba kuma banki na ba ba dan a min kuɗin ruwa ko kai kuma abin da ka karba ba za ka iya daya da shi na eh me ce abin da ka karba za ka iya daya da shi amsar tana gurin uwarki subhanallah subhanallah haba mala haba dan uwa washin yaushe rayuwa za ta yi daidai ne ina ga na fara da baitin kai shikenan ba ni da sakewa a duniya hmm? duk abin da kake yi ashe wata ran sai kaga akwai abin da zai zo ya ma cikas kai ne can na je ka hana ni sakati nan kuma na zo a dake ka a hana ka kuka ka san tsakaninmu da ita kuma ni ba na zo bane don neme ka da tashin hankali na zo ne saboda maka nasiya da dan uwana musulmi kuma da hakkin makotaka shine ya kawo ni Allahu akbar ai ca za ka yi mun idan wa'azi ka ɗauki da marayi an riga ka in a tafiya kake wani a kwane yake wallahi wani yana nan a ɗaki wallahi ya fi sati biyu a ɗaki kawai a kulle iji hadi kawai idan kuma wa'azi za ka yi akwai kasuwa akwai tasha akwai mazauna sai ka tafi can ka je kai idan kuma so kake a jika sai ka shiga gidan rediyo in so kake a ganka akwai gidan tv a duniya sai ka je to ka yi hakuri ni ba na zo bane don misa in sa da kai na zo ne don masala da nake so da kai ka aske wannan gashin naka ka dawo turba ta addinin musulunci shine zai ci da kai gaba ka rinka faɗa wannan furucin kana cewa ne maka wa'azi in je gidan Allahu akbar in je mai kiran sallah malam bari in gaya ma harkar taka na ga babba ce da ne maganar 'yan sanda wallahi yanzu babu abin da zai raba ni da kai sai dai in yi maganar bataliyar soja ni ba na neman masifa da kai baiwa Allah ki tafi ki rabu da shi shi bi shedan ya riga ya gama fitsari masa kai soja baya jin kira barin ta nawaye soja ba wasa ki kyale shi soja ga kayan ya ki wuce ku tafi ku rabu da kai kyale shi ka san janguza ka san janguza inda mara kunya ne kai ka damu hada a janguza don iyayenka jama ha ha ha ka sha jama ha ha ka sha jama ha ha ha mama wallahi mama Allah ya kawo mishi shirya na shirya yanzu wallahi wallahi je su mun kuma na rubuta wallahi mama kai dala an ka gama ka budo mun yi zuwa zan yi takara shi kare shi shi mu je ciki mu je ciki mama mu mana mu je na gode Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka. To yanzu ya ka fahimci yaran nan. To hajiya kamar dai inda na tanada a makarantar nan. Bayan madoka da nake da su a makarantar nan, wato akwai wasu addu'a da akan yi da daddare domin a nema musu saukin halin da suka shiga wajen ubangiji sannan kuma akwai rubutun sha da ake musu suna sha kamar wannan yaron naki in Allah da ina ganin nan da sati biyu ma an sa kwance masa marin nan in Allah da komai zai sauki to malam nagode Allah ya saka da alkhairi ina kwana biyu zan dawo nagode saka lafiya yawa nagode